مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء تشاهدون قسما من خدمات الإنسانية قدمتها الحاجة نئمة فراح لسكان بلدة برجي تحت حكومة دوغوا في ولاية كانو شمال نيجيريا بئر حفرته لهؤلاء الأمر الذي ينقذهم من معاناتهم الشديدة بسبب قلة المياه في البلدة والمنطقة لقد قدمت هذه الأعمال هدية إلى أرواح والديها Please be open the viewers of Past TV, adjust your seat and enjoy watching. Today we brought you a program about construction of water borehole funded by Haji Amim El Farah to help the citizens of Bridgetown with a clean water supply, which was fixed at Makarantar Malam Hassan Islamic School. This great work attracted the attention of so many people. Some of them expressed their thanks and happiness. They also prayed to Allah to the philanthropic woman and may the reward go to her parents' grave. ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا Also Suleiman Bridge says some words of honor solely to this great woman May Almighty Allah reward her and may the soul of her late parents rest in peace. Ta kawo mana garin Birji Doguwa Kano State muna godiya. Allah ya saka, Allah ya ɗaukaka ta. Mun gode, mun gode. Malam Muhammad Mansur Birji also his happiness and thanks to the Hajiya Nema Alfarra for her effort to their town. Saboda wannan makaranta akwai ɗalibai sama da dubu biyu kuma ana shan wahalar neman wannan ruwa da kuma wannan yanki da bangaren allah sa kamata da alkhairi allah sa aljanna ke makomata ga karamin alheri bane ga bayan allah da suke wato hurda a gurin zai taimaki jama'a da yawa a gurin insha allah gaskiya sai dai mu fatan allah ya saka mata da gidan aljanna kuma shi kansa ciyaman wanda ya yi hanya ya zama aka zo aka gina wannan rijiya shi ma allah ya saka masa da alkhairi domin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa man dalla alal khairi ka fa'ili duk wani ya hanya alheri to kamar wanda wato ya aikata ne saboda haka mu ma Allah ya hada mu cikin ladan kuma da kuka zo ku bada gudunmawa wajen wato wannan aiki kuma Allah ya saka muku da alheri assalamu alaikum You can see the crowd of the people of this town beholding the construction of this water borehole, showing their happiness and celebration. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن